الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمض مختلف وحمض مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwa musulmi masoya Allah masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na wannan gari mai albarka garin Kafancan a wannan masallaci mai albarka kuma a wannan rana mai albarka barkamu da kasancewa zama na biyu a cikin jerin gwanan wa'azuka da ake gabatarwa a wannan gari don fadakar da 'yan uwa abubuwan da za su taimake mu a kan mu da rayuwar mu, muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu fara lafiya mu gama lafiya abinda aka ɗora mun nauyi zan yi magana a kai shine wata aya a cikin suratul ma'ida a da Allah ta'ala yake cewa اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا wannan aya ita ce mabuɗin karatun da ita za mu fara da ita za mu ƙari wata babbar jaka ce wacce take ɗauke da bayanai akan abin da ya shafi addininmu da kuma makomar mu gaba daya arama bismillah bismillahir rahmanir rahim حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأذلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم Allah ramma ya kawo mana tushen aya wani yanki ne na jerin ayoyi da suke cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida a dunkule abinda ayoyin suke nufi kafin zo kan wanda za mu yi magana a kai bayani ne Allah yake yi dangane da haramci na irin dabbobin da aka haramta mana mai mu'amala da su wajen ci ko amfani da mu da iyalanmu mushe haramun ne jini an haramu mu sha jini mutum ya yanka dabba ya cari jinin ya sha ko ya dafa jinin ko ya ci jinin da mushe dabbar da ta mutu hatfa anfiha haka kurin ta mutu mushen kare da mushen bujimi akuya da na kaza da na mage kuliya da na kadangare duk mushe sunansa mushe ba a cewa mushen dabbar da ta halatta a ci halal ne alhali kuma mushen dabbar da bata halatta a ci ba ita ce haram a'a duk mushe sunansa mushe kawai dabbar da ta mutu ba a yanka ba idan saniya ta mutu ba a yanka ba ba ta da bambanci da kare wajen haramci ko da ku karan an ɗauki wuka an karanta ƙur'ani izu sittin aka yanka shi ba ya tashi daga haram ɗinsa to sa Allah wata ala ya hana mu za ku yi mamaki akwai wanda suke mu'amala da jini matsafa suna shan jini sai su cari jini da jinin dabbar da ta halatta da jinin dabbar da ba ta halatta ba duka haram ne shi ne waddamu wani bawan Allah wata rana yana tambaya na mace ce kai take tambaya na cewa malam na ga abin mamaki an yanka min ragona na layya amma mahaucin da ya zo zai yanka ragon sai ya zo da ƙaton faranti da leda mai kyau da aka zo yanka ragon nan ko jini ɗaya bai ɗaga a ƙasa ba sai ya tare an yanka shi da sunan Allah amma sai ya tare jinin sai da ya tsiyaye gaba ɗaya sai ya juye shi a leda sai ya tafi da shi yara suka zo suka ce a ah, sun ga abin da ba su taba gani ba ga mawuci ya zo an yanka masa rago ya tare jinin nan ko jini guda ɗaya bai zuba ba ta kira ni na ce a'a ai matsafa ne ai wanda zai yi tsafi damun yakan tura a neman masa jini ko na dabba da ta halatta a ci ko wanda ba ta halatta ba to jini haramun ne jini bai wuka an gane ko daman masfuhan kenan wanda aka yanka dabba aka tsiyaye shi aka yi amfani da shi wasu suna dafa shi su ci a sa shi a wuta a dafa jini ya zama kitubar ya zama kamar nama kamar hanta haramun ne haramun ne haramun ne ya ummatar islam laman alade haramun ne dabbar da ta faɗo daga sama ta rikito sai ta mutu dabbar da aka shaƙe ta ko ta shaƙe kanta a jikin bishiya ko ta jefa kanta a tsakanin ice da ice tana ƙoƙarin ta cire kanta ta shaƙe kanta ta kashe kanta haramun ne da wanda aka jefo ta da wanda ta tunkuyi wata wata taddaki wata wani rago ya bugi wani ɗan uwansa ya kashe shi haramun ne duka ba a ci wal-mutaraddiya الموقودة natihatu والنطيحة وما أكل السبوع da wanda kirkeci ta kama ta ci kura ta kama ragonka ko tinkiyarka ta cinye ta kashe ta ta rage saura haramun ne ko zaki ya kama Allah ce illa ma zakaitum sai dai wanda kuka yanka kuka yanka bismillah kuma zubiha ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam da abinda aka yankawa gumaka duk dabbar da aka yankawa gunki haramun ne mutum musulmi ya ci um, da kuma caca da mutane suke yi da kibau uh, suke yin caca wannan haramun ne duka Allah ce fisk yau ita ce ranar da kafirai suke ɗauki tsammani dangane da addininku Allah ce kuma yau na cika muku addininku al a akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cika muku na kammala muku ni'mata na yadda muku addinin musulunci shine addini um yanka jama'a ibada ne kuma ana yin sa ne a bisa shari'a da yadda Allah ya ce yayi daga musulmi na kwarai mai aƙida ingantacciya mai imani da Allah shine ke kama dabba ya yanka kuma a ci yankan wanda aka yadda da addininsa aka yadda da imaninsa sai yanka sannan yanka da ake ana yi ne a shimfida dabbar ta kalli gabar a kwantar da ita sannan a samu wuka mai kaifi wanda Allah sallallahu Alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi idan za ku yanka dabba to ku kyautata yanka, ku kyautata abin yanka. idan za ku yi kisa ma ku kyautata kisa ko da mutum kashe shi za a yi ta kama za a yi mai hukuncin kisa addinin musulunci bai ce a yi masa kisa na wulakanci ba idza qataltum fa al qitla wa idza zabahtum fa ahsinu azbha wa liyuhidda ahadukum shafaratahu wa liyurih dhabihatahu yanzu kamar za a kashe mutum hukuncinsa kisa ne kawai sai a je a ɗaure shi da ransa a bayan mota a ce ta ja shi daga nan zuwa kano sai ya mutu wannan addini bai yadda da shi ba kamar kashe mutum za a yi sai a ce kawai bari a jefa shi cikin karnuka masu cizo su ce cizon sai sun kashe shi haram ne kamar mutum yana da alkali ya yanke mai hukuncin kisa za a kashe shi sai a zo da wuka a ta yanke gabobinsa a gutsare hannun yana ihu a gutsare wannan a datse nan a cire hanci a ɓalle gemu a cire haƙori a fara cire ido a ta cire gashi a ta mai haka sai ya mutu wannan haram ne idza qataltum fa Arsenal Kitla? ko za a kashe mutum a ce bari a yi masa mugunta kamar yadda da turawa sun yi wa musulmi a ƙasan nan maƙiya Allah can da lokacin da suke bautar da mutane masana suna faɗa cewa an za a kashe mutum sai a kama shi sai a sa shi a buhu a sa shi a buhu sai a samu katon dutse a sa a buhun sai a ɗauke shi a tafi da shi can badagiri can lagos teku kenan akwai wata ƙofa da aka yi a gurin ƙofar bayi ne in duk wanda ya shiga wurin to ya tafi turai kenan zai tafi bauta a ta can badagiri nan ake shigar da bayi iyayenmu da kakanninmu da aka yi ta bautar da su suka zama bayi slavery ɗin da ake fada a wannan ruwan na teku ta nan badagiri lagos a nan ake shiga akwai wani documentary da wani bawan allah ya yi nunnuna wata kofa ce da duk wanda ya shiga ciki ba a dawowa kawai za a tafi da kai ne turai to idan mutum kafin a tafi sai ya kama rashin lafiya ko ya kama ciwo ka duba mugunta irin ta bature ba Allah da a sha wahala da shi a yi taimai magani ya ci kuɗi kawai sai a samu buhu sai a sa ƙaton dutse sai a zira shi a cikin buhun sai a ɗaura buhun kawai sai a zo tsakiyar teku sai a sake shi da ransa da haka zai sha ruwa ya sha ruwa kuma zai ta yin ƙasa bayan da za a yi linkaya ya fito da kanshi har ya je ƙasan ruwa kifaye su farke buhun su cinye shi haka in ma laifi aka yi musu waɗanda suka musu laifi suna so su kashe akwai da yawa mutane da aka kakashe su a haka kamar yadda masana tarihi suke faɗa wani abu bai yi kyau ba daɗi su shi yasa harka ta bauta slavery da aka in ana karanta muku tarihi yadda turawa suka shigo ƙasar nan suka bautar da mutanenmu ɗiban ƙasa dako aikin wahala ka ga an ɗaɗɗaure su rara daga su sai gajeren wando a sa musu sarƙa a kora sai a kora mutum dubu waɗannan turawan fa shine abin da suka mana wai yanzu wai su ne za su ce wai sun san haƙƙin ɗan adam Allah musulmi ko da wani yayi wani abu a kotu daman kotu ce take kashe wani shari'a ce take kashe wani a musulunci wani kawai baya zuwa kashe wani mu babu wannan a shari'ar mu da haka babu zumar da jini a addinin mu ba kashe kashe to ko da wani hukunci ya kama gwamnati ko hukuma ko shari'a za ta kashe shi to sai a yi masa kisa wanda ya dace da shari'a haka duk wanda zai yanka dabba saboda tausayi irin na musulunci to bai halatta ya ɗauko wukar da ba ta da kaifi ba ya tai ya tai gwardo yana yi yana yi yana yi dabbar ta ƙi mutuwa haramun ne wannan kai shari'a cewa ta yi malaman fiƙi sun gaya mana a littafin fiƙi bai halatta ba yanka ma dabba in za a yanka dabba a yanka wata a gaban wata ina mahauta wanda suke yanka shanu ko raguna ko kaza ko kaza bai halatta ba a ɗauko rago a jera raguna biyar shida bakwai takwas tara a jere a ɗauko ɗaya a yanka wannan yana gani a ɗauko ɗaya a yanka wannan yana gani haramu ne sai dai a ɗauki wanda za a yanka a kai shi wani guri a yanka shi sauran ba sa gani ko kaza ne kuma ko akuya ko tunkiya ko zakara ba a yanka wani gaban wani kamar yadda ba a yanka wani da jinin wani da wukar wani ka yanka wannan ragon ga wannan jinin na wannan dabbar baka wanke wukar baka zo ka dada sakawa a jikin wata wuka a jikin wata dabbar ka yanka haram ne ina mahautanmu ina waɗanda suke abbatuwa wanda suke kwata suke yanka dabbobi haramun ne jera awaki guda goma guda kaza raguna guda kaza ai musu yanka ɗaya haramun ne da haka ya kamata gwamnati ta rinka saka malamai na addini a kwata inda ake yanka dabbobi don in sun ga an yi abin da yake ba daidai ba su gyara da yawa wasu dabbobin mushi ake kawo mutane don an saba shari'a wajen yanka su ana ba da labari wani ya zo da bujimansa guda biyu zai yanka alayya sai ya danne ɗaya ya sa wuka kuma tare suka girma tare aka kiwata su ya danne bujimin nan a gaban ɗaya bujimin ana gani yana huci shi an ɗaure shi yana tsaye aka danne ɗayan aka murƙushe shi aka sa masa wuka aka yanka shi wallahi ɗayan kawai sai ya wani irin kuka sai ya haɗi zuciya ya faɗi ya mutu kafin a yanka shi wannan layif ya faru na ce kaga shari'a ta yi gaskiya ko dabba ce ko dabba ce to ba ta son a yanka wata a gabanta ko a sallar bana ɗin wasu sun so su yi wani kuskure za su yanka wani raƙumi a gaban wani raƙumi kawai ɗayan raƙumin da ya ga an danne ɗaya ana ƙoƙarin ɗaure shi kawai sai kama wani irin kuka wanda ba a taba jin yana yi ba sai nake ce musu kai wannan fa shari'a ne ba daidai ba ne zai iya kukan kura ya balle ya zo ya kama wuyan wani ya cinye shi wallahi saboda zai yi ƙarfi ne Allah zai ba shi na ceton rai da aka kwata-kwata ku kwance shi daga nan gurin ku kai shi wani guri nesa sai kun gama yanka ɗan uwansa shi ma kada ku kawo shi da gawa ɗan uwansa a kwance komi zai iya faruwa Allah ne fa yake sakare muku dabbobin nan ka duba girman bujimi ka duba ƙarfinsa amma kai ɗan ƙaramin mutum ka zo ka yi dabara da wayo ka kwantar da shi ka ɗaure shi ka yanka shi kai inda ba don Allah ya baka dama ba kai ka isa kai wannan ka duba raƙumi fa wallahi raƙumi in Allah ya ga dama wallahi duk masallacin ne ya fi ƙarfinmu kuma in ba da ba dan da dabara da wayo ba dukkan mu ban san iya mu wannan ba isa mu danne raƙumi ɗaya ba wani ya zo ayyana yana kuskure zai je kama wani raƙumi bai sani ba ya san halin raƙumi ba raƙumi yana da zuciya baƙar zuciya da ya samu da wannan wuyan nasu ya wuyan mutumin da wuya da ya kama shi wallahi da ya ɗaga shi kawai sai dai a ga mutumin nan yana aman jini kawai ya gatsa wuyan nasu ya kashe shi kawai sai jefar da shi jikin gini wannan dai sai jana'iza kawai ya gama da shi cizo yake yi kuma wuya yake kamawa ko ya kama nan ka faɗa ka nan gurin in ya riƙe da wannan haƙorin zai iya ɗage ka gaba ɗaya cancat daga ƙasa ya buga ka a jikin wani abu ko ya take ka da wannan ƙafar da aka ku a hankali ballantana bujimi mai ƙaton ƙaho ƙosashe mai lafiya da aka ku Allah ku kyautata idan za ku yanka ku kyautata idan za ku yi kisa wannan duka fa'idoji ne ba su muke lakca a kai ba ina fata yan fahimta sannan kuma ana so a yanka dabba a wanke jinin in ta gama mutuwa kenan a sa mata ruwa ba a so tana cikin kakaf kakaf a sa mata ruwa da wata azaba ce sai ta gama mutuwa sai a wanke sai a janye ta wannan hukunci haka yake akan kaza zakara tinkiya rago bijimi raƙumi da sauransu to sai Allah a ciki yace na cika muku addininku na kammala muku addini imam ibn kasira a ƙarƙashin tafsirin wannan aya yace hadihi akbaru ni'amillahi azza wa jalla ala hadhihi umma wannan aya ita ce mafi girman ni'imar Allah akan wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama haythu akmala Allah ta'ala lahum dinahum ta yanda Allah ya kammala musu addinin su wannan aya jama'a ta al-yawma akmaltu lakum dinakum wato babu ayar da ta fita ni'ima bayanin ni'ima musulmai don ita ce ayar da take bayanin cewa an fa kammala bayanin addini da shari'a fala ya tajuna ila dinin gairahu. ibn kasir yace ba sa bukatar wani addini ba addinin musulunci ba an gama muku wala ila nabiyin ghaira nabihim ba su bukatar wani annabi ba annabin su Muhammadu ba salawatullahi wassalamu alayhi yace dan haka ne ma ja'alahu Allah tabaaraka wa ta'ala khatamal anbiya' sai Allah ya sanya annabi shine cikamakin annabawa tunda ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa ba'athahu ila al-insi wal jin Allah ya turo manzon Allah zuwa ga mutane ya turo shi zuwa ga aljanu gaba daya annabi fa ba wai annabin mutane ne mu kadai ba hatta aljanun mu ma Allah ya turo shi zuwa gare su aljanun wannan zamani aljanun al'umma annabi su ma annabi Muhammadu annabinsu ne kuma sai Allah ya tambaye su a kiyama me yasa ba su bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama da haka Allah tabaraka ta'ala ya bamu labari ai wata rana annabi ya zo yana karanta alkur'ani sai wani gungu na aljanu suka zo wucewa sai suka zo suka tsaya suna sauraron alkur'ani arama shiga cikin suratul afqaf وإذ صرفنا إليك وإذ صرفنا إليك نفض من الجن يستمعون القرآن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم wannan aya tana nuna mana cewa ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai annabin mutane ne kawai ba a'a hatta aljanu Allah ya ce ka tuna yayin da muka juyo maka da wasu mutane na faran min same yastami'una alquran suka juyo suna saurara qur'ani kamar yadda kuke sauraron wa'azin nan kuke sauraron qur'ani haka aljanun ku suke saurara yanzu akwai aljanu a garin kafancan to wannan wa'azin da muke yi duk musulmin su suna nan suna saurara suna tsaye a gefe-gefe idan mutane sun matso inda suke sai su matsa suna saurara ko su hau kan inda ɗan adam baya zuwa ba mamaki a cikin masallacin na akwai aljanu ba mu sani ba sukan iya rike ɗewa su zama mutum sukan iya rike ɗewa su zama kiyashi ko kwaro ko kyankyaso su ma musulminsu suna jin wa'azi kamar yadda kuma kuke zama kuke jin wa'azi suka taru dinkin yastami'una alquran suna zuwa gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to a saurara yanzu aljani ma in yaji ana qur'ani yana cewa a saurara amma kai kuma ana yin qur'ani kana ihu kana hayaniya kaga wannan akwai rauni kuma akwai tashi hankali ga wanda zai rinka surutu ana karanta qur'ani yana hayaniya ana karanta ƙur'ani. amma kaga Allah ya mana labari cewa aljani ma idan ya zo ya tara ana karanta ƙur'ani ƙalu an situ ne cewa suke a shiru bayan annabi ya gama karatunsa wallau ila ƙaumin mundirina suka juya suna yi wa mutanensu gargaɗi da wa'azi har zuwa ƙarshen ayoyi to a nan gudun, wannan ayar ta al-yawma akmaltu dina dinakum ta shafi mutane ta shafi aljanu gaba daya shi yasa ibnu kasir ce shi sa Allah ya turo manzan Allah ya zama cikamakin annabawa kuma ya turo shi zuwa ga mutane da aljani ibn kasir ya ce fala halala illa ma ahallahu a duk duniya babu halal sai abinda annabi ya ce halal ne wala harama illa ma haramahu babu haram sai abinda annabi ya ce haram ne wala dina illa ma shara'ahu jama'a babu addini sai sai abinda annabi ya shar'anta shine addini abinda ayat take nufi kenan wa kullu shay'in akhbara bihi duk abin da manzan Allah ibada labari da shi fa huwa haqqun wa sidqun la kadhiba fihi la khulfa duk abin da annabi ya bada labari babu ƙarya babu saɓani, daidai ne da haka wannan ayat tana nuna addinin da annabi ya zo muku da shi shine addini shi yasa Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم الله يشي كلمه أبنجدين كسنشكا صدقا أي صدقا في الأخبار دل لاباري لمنزان الله يباير قسياني وعدلا في الأوامر والنواهي كما ديديني adalci ne a cikin umarni da hani duk abin da annabi ya umarni da shi wallahi adalci ne duk abin da annabi ya hani da shi wallahi shi ma wannan adalci ne don haka Allah ya kammala addini tammatin ni'ima alaihim yayin da addini ya cika an gama muku ni'ima gaba daya da haka wannan addini namu cikakken addini ne a shari'ance ba wani tawaya complete addini ne tamam a cikin shari'a da hukunce-hukunce bayanin farillai cikakken addini ne bayanin sunnoni cikakken addini ne wa man ata bi shay'in muhdathin duk wanda yazo da wani abu sabo bid'a kirkirarre kenan yansibuhu ila dini ya danganta shi zuwa ga wannan addinin to lallai ya danganta tawaya ga wannan addini namu faqad nasaba an-naqsa ila hadha ad-din haqiqa ya danganta tawaya zuwa ga wannan addinin Allah ya riga ya gama bayanin addini ya riga ya gama bayanin shari'a da farillai da sunnoni da dukkan ahkamu da dukkan nawahi da dukkan awamiru komai Allah ya gama yi da wannan aya ta al-yawma akmaltu lakum dinakum to sai daga baya sai wani malami da sunan malinta ko shehi da sunan shehuntaka ko wali da sunan walittaka ko na akarmakallahu ko wani mai matsayi sai ya zo ya kawo mutane wani addini wanda babu shi a cikin ƙur'anin da muka karanta babu shi a cikin hadisan manzon Allah da ya bayani sai ya ce gashi shi ma addini ne ko dai zikiri ko wani salati ko wani nau'i na ibada ko wani nau'i na bautar Allah ya ce ga yanda za a yi kuma aka bincika aka ga babu sai ce eh ai shi ma dai wannan mai kyau ne a'a to faqad nasaba naqsa ku ji larabcin faqad nasaba naqsa ila hada din hakika wannan mutumin ya danganta tawaya zuwa ga wannan addini abinda zance yake nufi wannan mutumin da ya kawo muku sabon abu yace shi ma mai kyau ne ku yi eh an sani babu a cikin alkurani wannan salatin eh an sani babu a cikin hadisi wannan salatin amma abu ne mai kyau to Allahu ne babu kyau to rabbana din ne ba kyau ko kaza ne ba kyau ko kaza sai sai ko kalmomin cikin salatin ko zikirin suna cewa to kaza din ne ba kyau to kaza din ne ba kyau alhali fabricated salati ne kirkirarsa aka yi aka hada shi to duk wanda ya kawo wa mutane wani abu sabo wanda babu shi a shari'a to hakika faqad nasaba naqsa ila hada din ya danganta tawaya zuwa ga wannan addini kuma wallahi ba za mu karba ba ba wanda zai zo ya ce mana addini bai cika ba yau shi ya cika mana cikin ka cike da kashi ka cike da rashin gaskiya ga ha'inci ga ciwaciwar addini da rashin tsoron Allah kun yi da'awar ku masu tsoron Allah ne kun hana mutane bin abin da annabi ya zo da shi kun kawo wa mutane sababbi yanzu ga salatai nan masu tarin yawa wanda har yau al'umma ba ta gama karance su ta san sharhinsu ta fahimce su ba sai a hana mutane bin salatin da ya zo a cikin bukhari muslim abu dawud da tirmidhi nasa'i ibnu maja qur'ani yi bayanin sa sai a kiya shahara shi sai a kawo mutane wani daban wanda babu shi a cikin waɗannan littattafai kuma a ce wai wannan shi ne daidai kuma ma a ce ma yana da wani lada na musamman ya fi ƙur'ani ya fi salatin annabi ya fi kaza ya fi kaza a'a ba za mu karɓa ba kuma duk wanda yake wayayye addini ba ba kidahumi ba ba toshashe ba ba ba gidaje ba addini ba bai kamata a zo a ɗauko masa wani abin da annabi bai san da shi ba Allah bai san da shi ba a bashi kuma a raba shi da na annabi wallahi ba daidai bane idan ma wani yana ga daren ya kawo wani abu sabo yana ganin mai kyau ne to ka je ka rike kayanka akar makallahu mu dai na annabi ya ishe mu kawai na qur'ani ya ishe mu kai ka je kai ta naka amin ka je kai naka amma baka da dalilin da zaka tilasta mun sai nayi da haka wannan aya tana mana magana akan hadarin bid'a zuwa da wani abu sabo dan Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wannan shine al-islam din abinda annabi ya kawo shi bayani dan haka kada mutum ya yadda ya kawo sabon abu addini dan danganta tawaya ne a cikin addini kuma ta'anun ne fi shahadati lillahi azza wa jalla ala kamalid dini ibn kasir ya ce wannan suka ne akan shaidar da Allah ya bayar a cikin ƙur'ani cewa wannan addinin ya cika suka ne akan shaida da Allah ya bayar cewa addinin nan ya cika Allah ya ba mu shaida cewa na cika muku wannan addinin sai ga wani ya kawo wata ibada ko ya kawo wani addini ko ya kawo wani salati ko ya kawo wani zikiri wanda yana wajen katangar addinin musulunci to wannan yana nuna cewa shi mai wannan abin yana zargin abin da Allah ya faɗa ba daidai ba ne ga wani abu sabo mai muhimmanci Allah ya manta da shi duk wanda ya zo da bida'a to kawai by the way or the order directly or indirectly abinda yake nufin cewa ga wani abu mai kyau nan annabi Muhammad ya manta da shi bai kawo shi ba ina jin ba mai hankalin da zai yi ya karɓi wannan saƙon wallahi annabi bai manta komai ba kuma duk wani salati da duk wani ambato wani abu mai kyau wallahi annabi sai da ya faɗe shi kafin ya bar duniya ha kuma duk wani mummunan abu da ka sani da wanda za aka yi a wancan lokaci da wanda za a yi shi annabi ya yi bayani dalla-dalla yana nan a kunshe a cikin hadisansa sai dai kuma karancin ilimin mutum ya tafi fahimta da ganewa da aka babu maganan ɗaukan sabon abu jama'a ku rike abin da ya zo cikin ƙur'ani da sunna kawai ku hutar da kanku in ba haka ba akwai matsala ibnul majishun yana cewa naji imamu malik yana cewa almajirin imamu malik ne ibnul majishun a ƙarƙashin wannan aya imamu malik yana cewa man ibtada fil islami bid'atan yaraha hasanatan duk wanda ya ƙirƙiri wata bid'a a cikin wannan musulunci zan zo ne bayanin me ake nufi da bid'a a ƙarshe yana ganin wannan abu ne mai kyau za za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi khana risala hakika ya raya cewa annan Muhammadu ya ha'inci manzancin da Allah ya turo shi imam malik ya li ya allah yaqulu al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ce. saboda Allah ya ce yau na cika muku addinin ku na kammala muku Fa fama lam yakun yawma idhin dinan dan Allah ku ji wannan magana ta maliku ina malikawa ina malikawa aina antum ina masu da'awan mu malikawa ne imamu malik yace fa malam kun yawma idin dinan duk abinda bai zamanto a wancan lokaci na sa annabi ba bai zama addini ba yace fala ya kunu yawma dina ba zai taba zama addini ba kuma yau فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم Allah ya ce idan suka yi imani da irin abin da kuka yi imani sun shirya fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw in suka juya baya kaga anan Allah yana nufin cewa ku yi imani kamar yadda magabata suka yi imani ku yi imani kamar yadda annabawa suka yi imani in kuka juya baya fa inna ma mun fi shiqaq fa sayfikahumullah za su yi ta zama cikin jayayya ba gashi muna cikin jayayya ba saboda wancan ya kawo nasa an kiya dauna alqur'ani wancan ma ya kirkiro nasa an ki a dauna kaza wancan ma ya kaza yanzu kaga yanzu wannan shekarar wannan watan da ake ciki ana ta maulidi an yi musu bayani maulidin nan cewa bid'a ne maulidin nan bai da asali maulidin nan ba addini bane in za ku yi kidan ku da rawan ku ku more na duniya ku yi amma kar ku danganta shi da addini kaga makidi mai kida da waƙarsa da rawansa ai kaga yana yi bai ce shari'a bane bai ce addini ba kaga ba wanda ya masa magana kawai za a ce kira haram ne waka haram ne amma mutum ya zo da sunan addini malam a tare ƴan mata balagaggu balagaggun yara ƴan mata da maza a hadu a ta disco wai duka da sunan maulidi haba al'umma annabi muhammadu ina za ku je da ayoyin da Allah ya haramta kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون waɗannan ayoyin gaba ɗaya a cikin alƙur'ani fa duka suna magana ne akan wannan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da ake to yaya za a shigo da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da Allah ce makiɗa mawaƙa halakakku suke bin su والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون kuma Allah ya ce wa annabi wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu ba mu koya wa annabi waka ba kuma waka ba ta dace da annabi ba in huwa illa zikrun wa qur'anun karim an bato ne da alqur'ani muka bashi amma zaka ga a taron nan na maulidin maza mata a cakuda ikhtiladi a cikin addini haram ayi kida ayi rawa a gaban malamai da rawaninsu da carbi kuma ga yan mata suna rawa a ɗauka a hoto wasu sun zo mallan wallahi wata yarinya zo aka nuna ta irin rawan da take tana kada jikinta tana kada kirjinta malam samari suna tabin bayanta sun samu tsiya kawai suna yi ba jama'a al'umma don Allah ya kamata ko bid'a za a yi ya kamata a tsarkake ta don Allah a tsarkake ta a rage ku daina barin mufsidai suna shiga suna fasadi da iyaye da kakanni can sun yi maulidin ba irin wannan suka yi ba wallahi ba irin wannan na shakiyancin suka yi ba wallahi a ji a ɗauko kayan kiɗa na kafirai fiyano kayan sauti a yi ta duka a ɗora akan a kori kura na sama na rawa na ƙasa na rawa kuma ana bi ana kiran annaba kai, wallahi wannan ba addini ba ne. Fatanmu al'ummar musulmi su haɗa kai su gyara su yi gaskiya kurin kuma wallahi duk malamin da ya ja mutane akan wannan ya shirya amsar da zai ba Allah ran tashi alkiyama da duk wani abin da aka kawo shi sabo wanda babu shi a cikin addini to wannan kirkira ce ibn majishun ya ce ya ji maliku yana faɗan haka fa malam ya yawma yau dinan duk abinda a zamanin su annabi su abubakar su umar su usmanu aliyu bai zama addini ba ba san da shi ba fala ya kunu yawma dina to a yau fa ba zai taba zamantawa addini ba wallahi mu imam malik ya gama mana komai kawai duk abinda wani ya zo da dogon carbinsa ko gemunsa ko rawaninsa ko mai ya ce maka ku yi oh, oh, ka buɗe baki a ina aka yi wa ya ce a yi ka buɗe bakinka ka yi bayani na gaskiya da gaskiya kuna annabi ya yi sahabbai sun yi sun ce a yi an samu an yi fama lam yakun yawma idin dinan duk abin da bai zama addini a wancan lokacin ba fala yakunu al-yawma madina, yau ma bai zai zama addini ba da haka wannan abin da kuke ba addini bane ku dai je ku yi gargajiya ku kawai ko a masallaci ne mutum ya zo ya ce wa mutane ku yi kaza jama'a ku yi kaza sai mu tambaya mu ce yaya muka ga wani abu bako bayan an yi dar sallah ce ayi kaza waye ce ayi eh ai yana da kyau ai kaza ai kaza a a malam kofar addini na ibada a rufe take kirf ibada ba a rufe take kirf ba a shigo da wani abu kawai wanda aka tar shi za a yi kawai duka wannan fa yana daga cikin ma'anar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yazo a cikin hadisi riwayar Imam Bukhari da Muslim daga Qais ibn Muslim daga tariq ibn shihab wani mutum cikin yahudawa ya zo wajen umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kaji malam ba yahude ne fa ba musulmi bane ya zo wajen sayyidina umar yace ya amiral mu'minina ayatun fi kitabikum taqra'unaha akwai wata aya a cikin littafin ku qur'ani kuna karanta wannan aya law alaina ma'ashar yahudi nazalat da akan mu mu taron yahudawa wannan aya ta sauka lattakhazna zalika al-yawma idan da wallahi mun riki wannan rana da Allah ya saukar da wannan aya idi ne ranar biki ne a wajen mu wannan aya ba tana da muhimmanci ba yahude ne ba yake fada wannan aya da kuke karantawa ayan nan da kuke karantawa da mu akan mu ne yahudawa ta sauka da sai mun yi idi a kanta. Umar ya ce wa ayyu aya wace aya ce kaga yahudawan da ashe su ƙur'anin ma sun san shi suna karanta shi ba wai faɗa da shi ɗin kaɗai ba ya ce gashi waɗin Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wannan ayar ta cikin suratul ma'ida Umar yace tab inni la'alamu al-yawma alladhi nazalat fihi wallahi kuma kaga abun mamaki ni Umar na san ranar da wannan aya ta sauka inji Umar yace wallahi na san ranar da ranar da Allah saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wannan ayat da aran ya karanta mana ranar juma'a ce wal makanu alladhi nazalat fihi kuma da wurin da wannan aya ta sauka ala rasulillahi akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ina ne a Arafat ne ranar juma'a kuma a arafa. hadisin Imam al-Bukhari wa Muslim yace amma mu addinin mu ba addini ne na biki da kada kada da wake wake ba da ka ba wani bikin da za mu yi don saukan wannan aya amma za mu yi aiki da ita kuma alhamdulillah sahabbai sun yi wannan aiki da wannan aya imamu sha'abi yana magana akan saukan wannan aya ta al-yawma akmaltu lakum dinakum sha'abi yace nazarat aran nabi ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa waqifun bi arafat ayan nan ta sauka akan manzan, Allah yana tsaye a arfa hina waqafa mawqifa ibrahim a lokacin da ya tsaya daidai inda annabi ibrahimu ya tsaya baban shi annabi ibrahim ya kori shirka wadda mahallar shirku wa ko wa huddimat manarar jahiliya aka rugurguza dukkan manarori na jahiliya annabi ya hana a yi ɗawafi a ɗakin Allah tsirara walam ya tuf bilbaiki uriyana Ya ce kada a rinka zuwa ana yin dawafi a ɗakin Allah tsirara don da kafiran haka suke mutum sai ya je ya dar haihuwar uwarsa malam ba riga ba wando matsiyaci ya je kama zagaya ɗakin Allah annabi ya ce kai ba za mu yadda da wannan ba ala ku saurara daga yau kar wani kafiri ya zo ɗakin kaba yana zagaya ɗakin Allah tsirara dar ba za mu bari ba da gumaka a rataye a ɗakin kaba gunki gunki adadin kwanakin shekaru 360 suka rataye gunki ka'aban nan a cike Allah yana kallo yana gani sai turo manzan Allah Zuwa annabi sassan da ya samu ƙarfi ya ce wallahi ba za a sake mana ɗawafi a ɗakin Allah tsirara ba wannan shakiyanci ne ba za mu yadda da wannan ba to ashe kaga tsiraici daman ɗabi'a ce ta kafarai tsiraici rashin rufe jiki rashin suturta kai da maza da mata wannan ba ɗabi'ar musulmi ba ne mata musulmi ku rufe kanku ku lullube jikinku bai kamata ku koyi da kafirci ba alhijab attasattur tasattur wal hishma wal haya jiki da jin kunya wannan wannan shine shari'a wannan shine addini sannan annabi ya ce gumakan nan duk a cire su ya zo da itace yana zungurowa daga ƙasa ya zunguri gunki ya rikito ya faɗi ya kakkarye yana karanta wa ƙulja alhaƙo wa ƙulja alhaƙo وزهق الباطل إن ka na zahuƙo Allah ce ga ya musu gaskiya ta zo ƙarya ta rugurguje وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا دائما يتكريا أير غرغو ججيا لا لا تجيا چي باتا اي ده حق النبي إن يفدا سي زنغر ونكي سي كتا كتا كتا كتا أساس ساري باندا أزبط دشي أجي أتوك أتوه دشي إتا چيني لا إسكا دا منبا الله باني با أكي تزنغرا yana zubar da su sai da ka'aba ta zama kilin wanda yanzu za ka ji kawai sai dai ga baki ya kewaye da farin kyalle an kewaye ɗakin Allah amma wallahi an yi shekarun da da gaba ɗaya ɗakin ka'aba nan a kewaye ke da idols to daga nan musulmi ya kamata ku gani dukkan inda kaga ana mu'amala da gunki to ba harkar musulunci ba ne. addinin musulunci bai yadda da mu'amala da gunki ba ko na kare ko na mutum ko na wani shugaba ko na wani malami ko na wani sarki ko na wani abu gunki dai mu addini bai yadda da gunki ba ballantana mutum ya ajiye shi sunan tarihi ko a daki ko dan karamin gunki a ke holda dinsa ko dan karamin gunki abin nan ko mutane da suke sa irin hoton kare gunkin kare a gaban mota dashboard haramun ne la jus. gunki ne idol ne sanam ne ko na wani tsuntsu mai rai ya shi a gaban motarka yana yalo-yalo gunki ne ko hoton wani soja ka kafe shi ko a falanka duka wannan haramun ne ya saba addini da aka hata irin ya tsana yar bebi da ake amfani da shi na yara ai yan santa ko yar bebi ya tsana ba ana yi ba mace mai gashi yarinya ko irin soja ko waye shari'a ta halatta yara su yi amfani da shi yara amma shi ma idan an wa yaro to sai a balle wani abu a canza halittar a dan karye dan kafar ya zama ba cikakken mutum ba ko a dan yanki kunnen guda ɗaya ko yaron zai kuka ka ce kai an yanke din sai ka ba shi cigaba da amfani da shi in ba haka ba duk wanda ya ajiye shi a gidansa wallahi mala'ikan rahama ba zai shiga ba wannan shine hukuncin shari'a dangane da mu'amala da waɗannan abubuwa amma za ga mutum musulmi a ya sa wani hoton kare a kan dashboard ɗinsa kare fa na auduga ko na wani abu ko hoton zaki ya ajiye shi ko a falansa ko a kan mota ko a kan teburinsa ofis duka wannan haramun a kiyaye me ake nufi da wannan aya ya rabbi amin al-ikmal al-yawma akmaltu dina kuma ana nufin al al’ikmalu al bi ma'anar itmam ne ma'anar da annabi yake cewa bu'istu li utammima salihal akhlaqi ko makarimal akhlaq li utammima ay li ukmila Allah ya turo ni ne in cika muku kyawawan ɗabi'u ai salihal adiyan shine musulunci kurin um akmaltu lakum na cika muku abinda ake nufi Allah ya farlanta muku wato bayan yau babu wata farilla da za ta sake zuwa kuma fala farda alaikum sannan ba wani abin da za kuma a rage fa addini ya cika ba za a ƙara ba ba za a rage ba ba adali yaumi na riga na gama farlanta muku duk wata aya ta farlanta wani abu an gama duk wata aya ta tauye wani abu an gama babu taglif min al'ana babu kuma takfif min al'ana ba wani wanda zai zo ya ce yau an rage addini ko an rage wata aya ko an rage wani hukunci ko an karo wala naskha wala tabdila babu shafewa babu canjawa kaji fa shine ma'anar aya ba shafewa wani hukunci ba canja wani hukunci duk inda malami ya kai da zakin baki baki da iya tafsiri da bayani da gwalangwasan zance ko mai bai isa ya rage aya ɗaya ba ko harafi ɗaya ba har kuma bai isa ya ƙara mutane shari'a ba da aka shi yasa da'awa ta ahlus sunna ta ginu akan duk abin da za a ce mutane su yi a ba su authority a ba su dalili a ce Allah ne ya ce ayi ko a ce annabi ne ya ce ayi kun ga yanzu tunda muka zauna mu kawo muku hadisi mu kawo aya mu kawo iyakacin aikin mu mai mu sharhi mu bayani kawai kuma ko a wajen sharhin da bayanin muka kauce duniya tana kallon mu tana kuma na kammala addini shikenan sallar da aka yi an gama azumin da aka yi an gama kaza din da aka yi an gama a ba haka ake nufi ba ba <laughs> ƙara yi gobe ko ba ka bane za a yi wa wani garin ko ba ya kafa ba ina fata ana fahimta in ba haka ba to kenan da ba a ci gaba da yin addini ba mu ma da ba mu yi sallah ba ai inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshir wa yubashshir almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ويبشر, المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا كبيرا ومن أحسن, ومن أحسن من الله قيلا ومن أحسن, ومن أحسن من الله حديثا ومن أحسن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وهو محسن فقال ومن أحسن ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أي دا من تن أقودو قدو na gaya maka in ka bani ayar da ba ita nake nema ba za ka yi sai ka gama kawo su Allah ya ba Alkur'ani. alkur'ani ba wasa ba ne ba yanzu baka ji yadda yake ji ba zakami yake ya aka yi abin yanzu yau in ya koma sai ya dada dubawa dama ka alarmomin nan suke mana wayo su ta jan aya suna shiru kai kana ta wahala fasara ina ta gumi ina shan ruwa kushin kun ga ya sha ruwa tun da aka fara saboda ni ne mai wahala yawwa yawwa amin sun amin ga 'yan gwamnatin kafa suna maka addu'a ni ma nawa za su yi min an jima kaɗan sha Allah amin ya rabu waɗannan ayoyin suna nufin cewa ba wanda ya kai Allah iya hukunci kawai abin da nake so ku gane in har Allah ya ce ba wanda ya kai shi iya hukunci to don Allah ya kamata wani ya kawo mana sabon hukunci kun yadda wani ya kai Allah ne ya fi Allah ne to yaya za a kawo mana bid'a don me haba malam a zo a yi ta rikici da kai ka zo da bida kana kare bida kana kada mata kararrawa bida kana yaki a duniya akan bida kana ci akan bida kana sha akan bida kana barazana akan bida kana bana babban riga da bida dama da sunna kai ya fi maka alheri ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ba wanda ya fi Allah kyakkyawan hukunci ya fi shi kyautata hukunci amma ga mutane waɗanda suke masu yake don haka duk wani abin da za a bayan na hukunci a shari'a wallahi Allah ya gama da shi so waɗanda suke kwashe-kwashe 'yan katsuro masu ɗebe-ɗebe ku je ku da kayanku halin sunna dai babu shi ba bida yasa duk inda sunna take sai ga bida ba ta iya zama kuma duk inda bid'a ta yi kaka gida suna sai ta yi da gaske ta bambare wajen kuma wannan bid'a tana daga cikin dalilan da ya kawo rarrabuwar kayan musulmi wasu sun ce mu a bar mu akan abin da Allah ya ce akan abin da annabi ya ce wasu kuma sun ce o'o oh, oh, mu malamanmu sun ba mu abu mu mai kyau ne ko mai ma sai mun yi malaminka malaminka malaminka bai zama malami na kwarai ba inda zai kawo maka abin da annabi bai ba wani cewa ya da ya sha wa'azin suna eh mun ci din an yadda ba za abu ba wallahi mu ko wuta suka ce mu bi wallahi ce mun bi dan banza ka je ka shiga wutar wai ko wuta aka ce wai ya shiga wai zai shiga ashe baka da hankali wuta mutum ya ce ma ka shiga wuta kuma ka je ka shiga wace aya wani hadisi zai baka shiga wuta wuta ita muke gudu ya za ka ce shiga wuta wani sahabi cikin sahabbai shugaba ne an naɗa shi jagoran yaƙi haka tafi yaƙi da sahabbai da aka ji aka zauna aka hura wuta ta cika sai ce ku tashi ku shiga suka yi tiris ya ce ba annabi ya ce ku mun da'a ba ba ni shugabanku ba ne ba suka ce kwarai kuwa ba manzo Allah ya ce ku bi shugabanku ba ba addinin musulunci ya ce ayi wa shugaba da'a ba suka ce kwarai an ce ayi wa shugaba da'a wasu suka yunkura kamar za su shiga ce kai da fa zafi suka yi baya wasu kuma suka ce a'a annabi ya ce ayi wa shugaba da'a a masa ayi wa shugaba da'a dan kada a mutu a shiga wuta to shugaban da zai ce a shiga wuta to me amfanin a yi masa da'a ai wutar ake gudu shi kuma ya ce a shige ta suka ce ba za mu bi ka ba aka dawo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. a shida mu yayi ne dan ya gwada su ce kaji kaji abin da wani ya ce annabi ya ce wallahi da wani ya shiga cikin ta wallahi bai zai fita ba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a yin da'a ga wani wani abokin halitta wani wanda aka halice ku tare shi ma halittansa aka yi wajen saba Allah ya mai da'a kowaye kowaye inda ya ce kai wani abin da ya saba Allah ba abin shi da haka ya kamata ku sani addinin musulunci ana yin sa ne da hikima da basira da wayewa duk wanda ya zo da wani abin da babu shi a addini babu a shari'a to ba za a karba ba kowaye shi ku rike wannan ka'ida duk tana cikin ma'anan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati imam ibn kathir Allah ya masa rahama yace lakinna tawa'ifa mimman yantasibuna ila al-islam kaji wannan magana wala kamar yau ibn kathir ya faɗa yace an samu wasu kungiyoyi da suke danganta kansu zuwa ga musulunci lam yurdihim martadahu Allah subhanahu wa ta'ala lahum basu yadda ba adda abinda Allah yarda musu jama'a je a duba dan Allah ibn kasir din kuma a ji larabcin nan da nake faɗa daidai na faɗa ko ba daidai bane lakinna tawa'ifa mimman yantasibuna ila ilal islam wasu kungiyoyi da suke danganta kansu zuwa ga musulunci lam yurdihim martadahu Allahu subhanahu wa ta'ala lahum basu yadda ba abinda Allah ya yarda musu bai ishe su ba fa ahdathat kullu firqatin minhum fi dinillah ma wafaqa masalihaha wa ahwa'aha ibn kasir ce, kowace kungiya daga cikin waɗannan kungiyoyi suka ƙirƙiro bidiyo'i a cikin addinin Allah suka yi ƙoƙari, suka cusa shi da zai dace da maslahar amfaninsu, da son zuciyarsu wa hadha min azimi ma naha Allah ta'ala anhu yace to wannan bid'a yana daga cikin babban abin da Allah ya hana ai karai bid'a ba ni na faɗa ba Imam Ibn kasir ya faɗa wannan shine aƙidar ahlus sunna madara babu wata ƙungiya ko ta waye wallahi ko mutum yana da awar yana yin sunna ne in ya kawo wani abu da sunan ƙungiyanci ko bin ƙungiya aka duba aka ga wannan abun ba a yi babu shi a shari'a babu shi a addini to ajiye mai kayan shi kada-kada ba wani magana a ah, mun dade muna yi a ah, mun yi shekaru a ah, ai kaza kaza kaza ai yana da kyau a yana da kyau A ina ya zama mai kyau abinda annabi bai san da shi ba ta yaya ya zama mai kyau abinda manzon Allah bai san da shi ba Allah jikan Imam Ibn kasir babu shakka lalle bid'a tana da hadari kwarai kwarai da gaske kuma sha'anin bid'a a cikin addini babban abu ne kwarai wannan aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati akan ta muke tafsirin da bayanin ta duka kuma akai zan kare lecture ta yau gaba daya tana fa magana ne akan hadarin bid'a a cikin addini an gama fa sahabbai suka ce wallahi babu wani alheri da annabi ya san da shi a nan duniya kafin ya mutu sai da ya gaya mana suka ce wallahi idan annabi ya ga tsuntsu a sama yana kadawa da fuffuke a haka idan akwai wata fa'ida ko wani amfani sai ce ku tsaya ku tsaya ku duba kun ga tsuntsun nan da kuga yana haka to akwai kaza da kaza da kaza da kaza yace duk abin da annabi ya sani na sharri da zai iya cutar da wannan al'umma wallahi annabi bai bar duniya ba sai da ya gama mana bayani karaf katab gaba daya to yaya wani zai zo ya kawo mana wani abu daban yau muna da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati yaya za a zo mana da wani abu a ce sai mun yi Allah ce kul hal nunabbi'ukum fa ka kula nunabbi'ukum nace ba unabbi'ukum ba kana su tam قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا Allah ce kuna so mu ba ku labari mu zantar da ku waɗanda suka fi kowa hasara aiki hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala wanda suka yi ta aiki a duniya aikin ya lalace alladina dalla sa'ayhum fil hayatid dunya suna yi wai tsammani suke yi wa hum yasabuna annahum yusinuna sun'a suna tsammanin abinda suke yi daidai ne kuma ba daidai bane shi na mai yin bid'a malam gani yake kai kanka da kake kan sunnan ya ka na dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya kokarin su motsin su aikin su a duniya gaba daya lalace kuma gashi suna tsammanin cewa daidai suke yi gashi suna tsammanin cewa kyauta ta suke wannan aya ita ce aya ta 300 a cikin surar kafi a koma aje a dada duba ta ba wanda ya ba irin wanda ya zo ya rungumi aikin da ba mai kyau ba ne yana ta yi wai wani wai sun ba shi wani zikiri wai kullum dare zai yi miliyan arba'in da uku da uku uku da talatin da uku. miliyan arba'in da uku ba akwai aiki amma wai in ya gama da in yana da inda ya shekara kaza yana yi zai shiga aljanna kafada da kafada da annabawa duk wani zikirin da kaji ana ba da shi miliyan kaza dubu ɗari kaza wallahi ba daga ofishin annabu ba ne kawai ka rike iyakacin zikirin da annabi yake barwa ɗari wanda aka ruwaito ma ya bayar da yawa shine wanda ya ce a yi adadin gabbai na jikin ɗan adam ɗari kaza hadisin muslim amma galibin zikirin annabi wallahi baya wuce ɗari to ya wani zai zo ya ba mu wani salati wani zikiri ya ce wai shi wannan wuridi ne wai amma a diddare sai kayi miliyan ashirin na rantse da Allah ba daga gidan annabi yake ba ka gigita na shi kuma ba akan daidai kake ba ana magana da shi da yake ya ɗauko kayan na miliyoyi da kana magana hmm, hmm. ana assalamu alaikum amsa sallama wajibi ne kana wani kana jin tarbi kana hmm, awa wala wa ya saka wa ya saka wa ya saka ka je ka buɗe alkur'ani izu sittin ka je ka karanta babu wani zikiri da ya fi ƙur'ani lada wallaki ko ba ku ji mani ina masu neman garaɓasa ina masu neman lada ina masu neman falala duk wani abin da wani ɗan adam zai baka a duniya to na rantse maka da Allah ɗaya wallahi bai kai ƙur'ani ba za Allah ya ce ba ina nufin alif lamim harafi ɗaya ba ne a'a duk harafi ɗaya in mutum yana lada goma alif lamim lada talatin yanzu ka ce bismillahi kawai bismillahi ba'un lada goma sinun lada goma mimun lada goma alifun lada goma lallan lada ashirin kaga sittin ha'un hakuri ba takuri ba hakuri lada goma bismillahi kawai a shari'ar musulunci kana da lada saba'in in ka haɗa al rahman al rahim zaka tashi ɗari da kaza jama'a akwai wani salati wani zikiri da ya fi alkurani ya wani zai zo loda ka akan wani abu kana ta kiran wani abin da ba ka ba san shi ba in suka rena ma hankali wani lokacin wallahi sunayen aljanu za su ba ka su ka kwana kana kiran sunan aljani dan banza ya zo dare ya yi ma karshen asuba ya shaƙe kai bubbuge ka ka rike alkurani ka huta in salati ko za ka bani to ka bani salatin ibrahimiya don ba wanda ya fi shi salatin annabi ne tai iyadu ba irge don daman wannan Allah ma yana yi wa annabi mala'iku ma suna yi wa annabi inna Allah وملائكته إن الله وملائكته يصلون na النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هكذا الله كنسا da mala'ikun Allah kansu suna yi wa manzan Allah salaci ya kunda ku imani ku yi wa annabi sallama da salaci akwai wanda bai san salaci annabi ba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ibrahim ala ali ibrahim innaka hamidul majid gaba daya wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid gaba biyu hada wa salam ya rabbi amin amin ya allah amin ya allah wannan shine salati annabi da yazo daga ofishin manzon Allah da stamp ɗinsa a jiki salati ibrahimiyya haka duk wani zikiri ko wani salati zaka bani bai kai wannan ba wallahi wannan jama'a ita ce sunna leƙa gidan kowa wannan ita ce sunna haske tarwal ya kaga bayanin yadda yake fitowa dalla dalla filla filla ba wani gumudi ba wani koyewa ba wani kwana ba wani dungu ba wani lauje ba wani kaza a kwalofa ku zo ka yi sauran bayani sai mun haɗu ka zo a yi ma ina ka yi bayani yanzu a nan gurin wallahi malam ba abin da ya bubin suna daɗi shi sa duk inda kaga ga ahalar suna mai bin annan wanda Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ganshi a cikin nutsuwa a cikin addininsa wani ya zo yana zikiri a hanya yana zikiri yana ambatan Allah la ilo illallah la ilo ina zabura ila ila ina zabura wani ya zo wani dan sunna ya zo mu zikiri muke ko uban wani baya so mu zikiri muke ko kaga ya tashi daga zikirin yana la ilaha illallah ya dana yana a ashar ko zikiri muke ko uban wani baya so ko uban ka baya so muna zikiri ko haba wala to zaka yi la ilaha illallah sai ka zo bakin titi kana yi in namiji ne kai da gaske ka rabu da shimfidar matanka ka tashi karfe uku uku da rabi kai ta fafatawa ba wanda ya san ma kana yi Shi ne za ka nuna Allah kana yi kai ta la’ila illallah ka a ɗakinka wani ma baya ji ba wanda ya isa yi ma magana amma ka kaso ka kewaye gaban mutane kana kana dukan kirji nan ba daidai ba ne ba ku yi addini irin wanda annabi yi ko ƙura'ani ne fa ka zo kana yinsa ba inda aka ce kai ba wallahi Allah bai zai baka lada ba yanzu mutum ya zo sallah wai saboda tsabar tsoron Allah Allahu akbar ya karanta Fatiya, ya karanta sura ya rukuyi Allahu akbar ya jawo surar bakara ya buga kaga qur'ani ya karanta kaga rukuyi yayi ko wallahi Allah saban Allah yayi dan manzo Allah ce inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida ni an hana ni ni annabi inji annabi ni an hana ni in karanta alqur'ani a ruku'i ko a sujada to sai wani saboda tsaba tsoron Allah saboda tsabar san Allah saboda tsabar tsoro, da neman suna da neman matsayi shi da ya ruku'i malam bakara ya dauko yana bugawa da ya zo ya sujada ma kawai sai ya dauko suratu sajda ya ta bugawa to sunan wannan abin da kai bidi'a ba sallah bane amma kuma in an duba akwai ruku'i a ciki akwai sujada a ciki akwai wanene ne akwai ciki amma akwai qur'ani a ciki amma me yasa ya zama bid'a ka karanta qur'ani inda ba a ce ka karanta ba kuma mai ahlabi ya gaya mana yace waya qifa inda amrihi wa nahihi ba shi kenan ba ka tsaya inda aka umarce ka ga inda aka ce kai kai nan tsaya Wa ya ce ka zo kai zikiri kana tsalle kana doke doke kana ihu ya gaya maka na'am zikiri kai la ilaha illallah ka kira mun yadda la ilaha illallah tana da kyau tana da amfani amma wa ya ce ka karanta ta a bisa tsarin da kai wa ya ce ka karanta ta kana hadawa da ganga an yi magana ai Allah ake ambato to am Allah za a ambace shi an yi kida a ciki kuma Allah za a ambace shi kowa ya kira shi a gida mana sai ka yi riya ka zo wai kana zikiri kana ambatan Allah ka rike tarbi har ka rataye tarbi a hannun abin da to wa kake nunawa a to mun Allah bi to ba sai ka yi a dakin ka ba amma ka zo kana kana tafiya ana magana kana kana kana ja to wa kake nunawa wa yace ka nuna wa mutane duka irin waɗannan abubuwa kurakurai ne wasu suna yi da sunan addini amma kuma sai su zo su kuskure kuma su wayi gari ba su lada a wajen Allah manzo Allah ya gaya mana a cikin hadisi inna khairal hadisi kitabullah mafi alherin zance shine littafin Allah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alherin shirya shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce kullu bid'atin dalala hadisi Imam Muslim jama'a dukkan wata bid'a fabata ce hadisin Muslim wadannan hadisai laysa man amila amalan laysa alaihi amruna hada fa huwa raddun da wannan kullu bid'atin dalala hadisai ne guda biyu da suke nuna mana haramcin mutum ya zo ya aikata abin da Allah bai shar'anta a yi ba duk abin da Allah bai ce a yi ba in mutum ya zo ya wallahi Allah bai zai ba shi lada ba in za ka shekara ɗari kana yin ibada wallahi Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi ibada ka ne in annabi ne ya ce ka yi ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na aisha ce ta faɗa ta ce annabinmu ya faɗa man a hadasa fi na hada wanda ya ƙirƙiro wani abu a cikin wannan lamari namu wanda baya ciki to shi kenan an mayar masa man amina amalan Laisa, alaihi amruna fa huwa raddun wanda ya aikata wani abu babu umarnin mu a ciki an juyar masa ibnu hajar yake cewa ibnu rajab al ibnu rajab Allah ya masa rahama yace wa hadha al-hadisu aslun azimun min usulil islam wannan hadisin asali ne mai girma daga cikin tushen musulunci gaba daya yace wa huwa kal mizani lil amali fi zahiriha sikeli ne na ayyuka gaba ɗaya a zahirin su kamar yadda hadisin al amali bin niyyat mizanun ne lil amali fi batiniha sikeli ne na dukkan ayyuka a boye man amina amalan laysa alaihi amruna wannan mizanun ne lil amali fi zahiriha sikelin aiki a zahiri wannan kuma innamal a'malu binniyati mizanun ne lil a'mali fi batiniha sikeli ne na dukkan aiki na boye in ji ibn rajab al-hanbali Allah ya masa rahama gaba daya hafiz ibn hajar al-asqalani yace kullu bid'atin dalala wannan hadisin na kullu bid'atin dalala hadisin muslim yace ai wannan qa'idatun shar'iyyatun kulliyyatun bi mantuqiha wa mafhumiha ai ƙa'ida ce ta shari'a cikakkiyar ka'ida ta shari'a da furucinta da mafhuminta abinda za a fahimta daka kawai musulmi su rike duk wani abu sabo da aka kawo bata ne ibn mas'ud ya ce ittabi'u wala tabtadi'u fa ku yi biyayya kar ku kirkira biyayya aka ce ku yi ittabi'u wala tabtadi'u bi za ku yi ba kirkira za ku yi ba kar wani ya kirkira wani abu sabo ya kawo kwata kwata imamul bagawi Allah ya masa rahama ya ce ai manzon Allah ya gama yin bayani sallallahu alaihi wasallama dangane da rarrabuwar al'umma ya yace zuhurul ahwa'i wal bid'i fihim san zuciya ne da bidiyo'i da suke faruwa a cikin wannan al'umman sa mutane kansu yake tarabuwa suke ta watsewa haka imam al ya faɗa da haka ya koyan uwana musulmi ibn al-qayyim yana cewa ishadda Kiru salafi wal a'immati lil bid'ati ibn al-qayyim yana cewa magabatanmu na kware sun tsananta musantawa da inkari ga ainihin wato masu bid'a yace sa'u bi aliha sun yi tsawa ga ma'abuta bid'a min akhtaril ardi a bayan ƙasa ga baki da inji ibn al-qayyim da yana cikin sifar ahlus sunna na kwarai karin bid'a wallahi duk mutumin da yake da awa sunna kaga yana kare bid'a to akwai gyara a cikin sunnansa kai tsaye kuma ko malami ne ya shekara nawa yana da'awa matukar yana bawa bid'a kariya matukar yana wani rufa-rufa akan bid'a ko yan bid'a to ka tabbatar wannan mutum akwai gyara akan akan akan sunnarsa haka ibn al ya faɗa na nakiru salafi wal a'imma lil bid'ati wa sahu bi ahliha a salafu magabata na kwarai sun tsananta magana suna inkarin bid'a ba sa bari amma mutum yazo yana da awar sunna shi sunna ne A ga kuma yana ƙoƙarin kare bid'a ko yana kare yan bid'a ko yana taimakon bid'a ko yana agaza mata wannan ya saba wa karantarwar magabata na ya yace wa hazzaru fitnatahum ashadda tahiri malamai salafu sale na magabata na ƙwari sun tsoratar hakikanin tsoratarwa dangane da fitinan yan bid'a wa balagu fi zalika malam balagu fi inkaril fawahishi malamai magabata na ƙwari sun yi mubalaka matuƙa wajen inkarin bid'a da fada da bid'a da hana aikata bid'a wallahi irin mubalagar da ba su yi ta ba a wajen hana alfasha da kuma sauran azulmu wal udwani wato zalunci da wuce gona da iri yace iz madarratul bid'a bid'i wa hadamiha lid-dini wa munafatuha lahu ashaddu saboda cutar wadda bid'a za ta yi wa addini da koran addini da bid'a take yi wa musulunci ya fi zina ya fi alfasha ya fi ƙarya ya fi kaza da sauransu kuma shi sharrin ɗan bid'a in ji imam a shatubi a cikin sam, yana yin bid'a nan yana ganin kamar addini ne yake shi ne haɗarin gani yake yi wato wani tsabar kusanci zai samu a wajen Allah baraka wa ta'ala saboda aikata wannan wato ainihin bid'a don haka yaƙar bid'a wa'azi akan bid'a jan hankali akan aikata bid'a yana cikin faɗin Allah waltakum minkum umma ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير bil ma'ruf ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر wa’ula’ika humul muflihun. A samu wasu daga cikinku wanda za su rinka umarni da kyakkyawa a bi sunna su hani a kan mummuna a barbida, su umarni da kyakkyawa a yi tauhidi su hani a kan mummukari a daina shirka. Masu imani da Allah ke Waɗannan su ne masu rabauta, banza Allah ce, "Marra aminkun munkaran falogayyar hu biyade, wallahi bide a munkari ce." duk wanda ya ga munkari wanda ya ga bid'a a cikin ku ya gawar da ita da hannun shi fa illam yastati fa bi lisanihi in bai da iko yayi amfani da harshe wa'azi yanzu jama'a wa'azin ma yana nema ya gagara mu ga bid'a ba za mu iya wa'azi akan ta ba muna tsoro a aikata bid'a ba za ka iya bude baki ka ce jama'a wannan abin kishiyantar annabi bane ga imamu malik ya riga ya gama maka aiki ya faɗa ما لم يكن يوم إذن دينا فلا يكون اليوم دينا ده أبن ده أداب يزماء الديني بقى يوم يزي زماء الديني بقى بذا فدابا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان النبي يتشي والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف نارا إمكو دواند رينا يكي حننسا ku yi umarni da kyakkyawa wala hawunna anil munkari wallahi ku hani akan mummuna wallahi ku yi kokari ku yi umarni da kyakkyawa aw la yushikanna Allahu an yab'asaka alaykum iqaban minhu ko kuma saura kiris Allah ya sauka muku da uquba daga gare shi summa tad'unahu fala yastajibu yastajibu lakum za ku ta kon Allah ko zai amsa ba yanzu ka duba yadda wannan hadisin yake aiki saboda an gabar na ba a magana akai wai yanzu in ka zo kana magana akan bidi ma wai wani sai ce wai wannan malamin har yanzu bai daina magana akan wani abubuwan ba kai diga ne abu gidaje ne kai tunda mutane ba su daina bidi ba sai a shiru a daina abin nan duk shekara sai sun yi kuma duk shekara sai an yi bayani wai har yanzu ba a daina magana akan wani ba a daina da an daina da ka same shi a littafi ka karanta ai in ka ga an daina sun daina wai ni otom oduna wa in udtum udna haka sai ka karisa وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ai da ban ba ni na ce kawo ba tun da ka yanko ta ka kada sata naka idan an gabar na a yi magana a kanta bi ba zagi ba an daina zagi duk mai da'awa baya zagi baya cin mutunci baya habaici baya kaza Allah yana cire albarkan wa'azin da ake zagi ana wulakanta mutane amma a gaya mutane gaskiya da gaskiya ko su ji daɗi su dama maka fara da nono ka sha ko kuma su jefe ka in dai ka faɗa gaskiya babu damuwa amma magana cewa a yi shiru ana ganin ana barna saboda ah, ana tare a ah, ai guri kaza ai gari kaza ai kaza kaza a ah, bai zai yi ba dole ne a yi bayani a kan bidi'a da illolin bidi'a da barnar bidi'a da take yi wa sunna rantsuwa annabi ya ce wallahi ko ku yi ku yi umarni da kyakkyawa in kun ga ana mummuna ku hana ko kuma sauran kis Allah ya sauka muku daga ukuba da gare shi yanzu sai muku wanda gwan fasara ba ga ukuba tana sauka ba tsoro kowa tsoro tun matsorata ne mu wallahi tsoro tsoro kawai da Allah ya jarabe mu da shi ya ishe mu Allahu akbar mai fatiya mu tashi mu tashi eh ina to a ta daidai a zaburar da mutane su ci gaba da aikata wannan daidai din in ba ku yi haka ba sai Allah sauka masa ukuba daga gare ku muka ce ga ukuba muna cikin muna cikin tsoro shugaban ƙasa tsoro sanatoci tsoro ɗan majalisa tsoro gwamnoni tsoro dibitinsu tsoro ciyamomi tsoro liman a masallaci tsoro ga jan aya ga tsoro ga bayani da sharhi ga tsoro yara a makaranta tsoro ɗalibai tsoro matan aure tsoro yara ma tsoro wani masallaci ta sallah aka zo ana yin tarawi a cikin liman yana ta karatun yana ta da aya wallahi malam wani gida ne gafiya ta yanko gafiya ta shiga cikin tsawon nan in ka ga yadda aka yi ta kakkarewa ana faɗawa kwata ana dashi da dashi da dashi da daga ƙarshe ne shi kan salimas sai da ya waiwayo ya duba ya gana daɗinsa baya nan shi ma ya ƙara gaba daga baya wani yana kururuwa jama'a a dawo gafiya ce wallahi gafiya ce ka san me yasa kowa yana cikin tsoro ne tayan mota yau idan ta fashe tsoro wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات wa bashirin sabirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa hadisin Mu'adh bin Jabal yace idza zaharatil bid'u wa lu'ina ko wa la'ana akhiru hadhihi al-ummati awwaluha in dai kuka ga bid'a ta bayyana da Allah na so ku ji wannan hadisin kamar yau annabi yake faɗan shi matukar kun ji bid'a ta bayyana kun ga bid'a ta bayyana ana ta aikata bid'a bid'a bid'a bid'a abu na biyu sai kuka ga mutanen wannan al'ummar suna la'antar mutanen farko abinda in shi'a kenan suke suna la'antar sahabbai wa la'ana akhiru hadhihi al'umma awwaluha yan karshen wannan al'ummar suna zagin na farkon su shine zagin sahabbai da la'antar su yace kun ji wannan ya faru faman kana indahu ilmun falyanshurhu duk wanda yake da ilimi maza maza maza ya fito ya da ilimin sa a duniya ya faɗa mutane gaskiya cewa wannan abun ba daidai bane bid'a ba daidai bane zagin sahabbai ba daidai bane fa inna katimal ilmi yawma idhin duk wanda ya boye ilimi a irin wannan lokaci da ake cin kasuwar barna da ta'aji ya ce ka katimi ma anzalallahu ala muhammadin sallallahu alaihi sallama kamar wanda ya boye abinda aka saukar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rabbana muna roƙonka ka raba mu da bid'a ka raba mu da sha'awata, ka raba mu da santa al'ummaka kuma ya ubangiji ya Allah ya Allah ka raba su da aikata bid'a ka nisanta su da aikata ta wannan shine iya abin da zan iya gaya muku ya ku al'umma musulmi na wannan gari na kafancan akan wannan aya guda daya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh